nan da ya samu cigaba ne wata ba ta haifi yaron ga ta rukun Allah Allah ya gafarta mu rayuwa amma kuma rashin sani ne maamuzi damu zake ilinibana. Uska para alima albarka ya Allah ka kafarta mu. san kuskure a rayuwa. Sai na ilana. Wadda Sana. wajen taimakawa marasa an buɗe ne taimako amma da bai kawo wani abu a taimaka No, the issue is mutum mutane da kasa a cikin rikici. Kaga kaga kasa ga wanda suke faruwa dole taimako ne amma Né? Dr. Ahmed. Hum, por favor, Zulia. Eu sei que eu não é para fazer não mandou um carro com a cidadã, o tipo de mulher, essa não é para fazer. Vizinho, ele dá para tomar a cidadã. Isso, cara. Chocolates. Eu vim de casa com isso aqui. Tá bem, né? Cristina Queimada Prota. To me matan suke mana ne ba zama ba, ba da suna shi ba eu zance wani yadda ba na ma ba na ma wasu. To me za ka yi soleh Barakah Allah, Nabi Allah, Jangan Rasulullah. ya ka gani kin ko very very baba ka zo da wannan turancin na naku na ɗauko cikin kan sai muka gaci na bai kai nan ba kai kike bala in kyau kuwa na ƙari ne ba ki yi nasifa ne kyau ki yi

kawai ta bar ɗin hoto ne da Ni ba take taken yaran nan ba ban gane musu tsakanin baby da Ahmad ni ban gane take taken su ba kuma na kasa gane lamuran su saboda kullum suna mallaka man kaska idan na wuce zan gan su shin wai soyayya suke yi ne ko ko shakuwar ne ta kai haka gaskiya na kasa gane ba in so samu ne ne na fi son ka je ka same shi kai kusa gaskiya faɗa ya ce haka ne eh, wannan magana da yake faɗa ni da kaina na ɗan ga kamar akwai wani al'amari wanda ya shafi shafuwa ko ƙauna a tsakanin su amma ba zan iya yanke hukunci ba sai na same shi na abin da za a yi zuwa jimawa haka idan na tashi fita na liƙa samu shi a ɗakin kunci idan akwai wata magana ta ƙaunar juna a tsakanin su ya kamata ya gaya mun dan kan ba wani kama da yau ko da nuna duk abin da za a yi zai an yi a gida da ranar ake da shi ƙara irin wannan shakuwa alaji gara ka je ka sami shi ka gaya mishi a dakata na gaya miki magana su tare amma maganar haɗaki ainihin ki taɓa gaya min cewa tana zuwa haɗakin sa to bari ka ci ni na gani da idanuwan ne na ya kuma an gama yayin da ta koyi zan fita zan ga zan sami shi zan masa magana to ya ba ga san abin shi Dorește de funcționarea aplicației, să nu și mai departe. Una de op da da testimonies ko da zai musu ga gina ina ofis da nuna ce kuma kana akwai kana gana da naji ya kamata bi ta tintini da musamman ne ba saboda kwamitin da suka yi maka yau ina ga idan ba kawai da mitin yanzu da zan yi kafin ta kuma ta yi da gana Thank you. wato na duk ina so in gaya maka wata magana wata magana na muhimmiya ce a gurinka kuma ni da kai na da muhimmanci a wurina kuma saboda yanayi na lokaci ba sa mu an yi ba za ka yi mamaki da irin maganganun da za ka ji da an gaya maka su kasuwa da kai gidan nan da kulawa da aka yi da kai da irin tarbiyya da aka baka aka saka makaranta tun daga firamare har zuwa university ka zan likita duk kana tunanin kai da ne a wannan gida Gaskiya magana ina son gaya maka da ahmad kai ba ɗana ba ne wani da suke kaka da na wani yabo ne na damuwa na kasance mai ɗan kewaye a wadansu gurare haka da ana ji wani wuri na ganin wani mutum da kai da magana ta tsohuwa har yi al'amarin ya faru musulun daga cikin tarihin da zarwar kuma na ma a duniya